Atlantic Life Science Limited babban kamfani ne da ke shigowa yana rabon magungunan yaƙi da cizon macizai da haukan kare a nahiyar Afirka ta yamma. Bayan bayyanar cutar COVID-19 kamfanin ya ƙara sarrafan wasu muhimman magungunan da za su taimaka yaƙi da COVID-19 ɗin ta tsarin dogara ga kai na gwamnati. Babban jami'in zattarwa wadda kuma shi ya hassasa kamfanin Danan J. Tripathi ya yi yi kira ga gwamnati ta rage sayo magungunan da za a iya sarrafa su gida daga ƙetare. We wanted to thank Your Excellency for your vision to develop Ghana as a pharma hub. mai martaba a ƙoƙarinka na raya ƙasar ghana zuwa wani babban matsayi ana jinjina maka musamman wurin kafa kwamitin raya sarrafe-sarrafe da kuma fuskantar magungunan kariya a matsayin makaman aiki da wannan ƙaddamarwa yanzu ƙasar ghana na da kamfanonin sarrafa biyar na gida wadda a haɗe ke da ƙarfin sarrafa a shekara da ya yi dala miliyan 133 mai martaba saboda wannan albishir muke roƙon gwamnati ta kan ma'aikatan ministan kiwon lafiya ta yi sauƙi wurin sayo magunguna zuwa sashen sarrafan magungunan ƙasar ministan masana'antu da ture da alan mantin ya bayyana cewar hanya mafi sauƙi na janye ƙasar daga dogara a kan sayo magunguna daga ƙetare ne ƙarfafa masana'antar sarrafan magani na gida mr president once there is evidence of enhanced local manufacturing capacity mai martaba shugaban kasa da zarar an samu shaidar inganta masana'antun cikin gida a masana'antar har haɗa magunguna ɗin hakan zai samar mana da ginshiki a tsarin siyasa na iya takaita shigo da magunguna da ake iya samarwa a cikin gida shugaba kufado ya ce samar da aikin yi kai tsaye guda 380 da ayyuka ɗin waɗanda ba na kai tsaye ne ba 2,500 zai rage matsalar rashin aikin yi a Ghana. Ya ce, One Factory Program focuses on the provision and promotion of commercially viable business ventures. Shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya na mai da hankali kan samarwa da inganta harkokin kasuwanci masu inganci don samar da cigaban tattalin arziki mai ɗorewa ga al'ummomin karkara. Bugu da ƙari, shirin 1D1F ya yi ƙoƙarin magance ƙalubalen talauci da ke yaɗuwa da kuma ƙara ci gaba a tsakanin al'ummomin karkara. Atlantic Life Sciences Limited ya ɗau mataki a cikin shekara ta goma sha bakwai, tare da goyon bayan gwamnati don kafa wannan sabon wurin a fannin kiwon lafiya tare da tsunduma a cikin masana'antun magunguna na rigakafin cizon macizai maganin digawa, ido allura da ƙwayoyin magani a lakwaleku karkashin shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya. Rotwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.